ya dai bala gaba ɗaya kai dira yau wala majalisa ne gaba ɗaya jikina ne ba ƙari yallai wala eh a ah. star bayan yaro ya labari ne wallahi wanda ba soyayya bai ji daɗi ba fa ko wallahi wallahi me faru ne wallahi zama soyayya ta ce ta ban wannan abun wallahi ka bari kawai kana wuta Allah shi wannan na an ce ko budurwa a akai kaje ne yanzu ne gama da wata wallahi Allah ga wata nan ma tana zuwa to in kikirin ka isa gashi kaje ka bata wannan abun kin oh Romeo. Gode na Romeo. Abin da nake so na ɗan faɗa wani sirri ne. Me kin aminta ne da ke soyayya ce. Baby ina son ki so na hakika. Kaga. Oh, kana da wata za ka soyayya da ni? Ni abin ka ce. Romeo. Romeo. Romeo. Wallahi daman na gaya ma ba kai.